shugaba muhammadu buhari na najeriya ya isa kasar gambia domin haɗewa tare da shugaban kasar ghana mai barin gado john mahama da kuma jagorar kasashen afirka wato ta yamma kuma shugaban kasar liberia ellen johnson salif da shugaban kasar Salio anes koroma da shugaban kasar gini alpha conde domin ganawa da shugaban kasar gambia yahaya jami dangane da barazanar da ya yi cewa lallai ba zai mika mulki ga wanda ya kada shi a zaɓe ba adama baro yana cewar sai an sake wani zaɓe sahihi a cikin ƙasar wannan tawagar ta shugabannin ƙasashen afirka ta yamma tana ɗaukar wannan matakin ne na yin sulhu da tattaunawa a daidai lokacin da ƙasashen duniya da ƙungiyoyi daban-daban na duniya har da majalisar ɗinkin duniya ta yi tir da allah wadare da wannan dabarar da mr yahaya jami yake neman ya kawo na hana wanda ya kada shi mulkin ƙasar a shekara mai zuwa kamar da kundin tsarin mulki mulkin kasar ya shimfiɗa a sanarwar da femi adeshina mai bayan shugaban kasar najeriya shara akan harkar manema labaru da yada bayanai ya ce shugaba muhammadu buhari ya haɗe da sauran waɗannan shugabannin domin yin tattaunawa da haya jami da kuma shi shugaban da aka zaɓa wato mai jiran gado adama baro dangane da matakan da ya kamata shugabannin guda biyu su ɗauka na tabbatar da an samar da zaman lafiya kuma an miƙa mulki ga farar hula a wannan ƙasar ba tare da wata hatsaniya ba a daidai lokacin da da ake ganin cewar maganganun da shi kanshi Adama Barrow ya yi ya ƙara tunzura Yahaya Jami ya bijirewa alƙawarin da ya yi cewa ya karɓi an kada shi a zaɓe ko zai miƙa mulki kamar yadda ya faɗa a lokacin da aka kada shi akan wannan matakin da ake ɗauka na diplomasiya wani mai sharhi akan al'amuran ƙasa da ƙasa ambasada lawal munir muhammad ya bayyana mun a fili da na yi da shi cewa lallai wannan ziyara da shugabannin ƙasar suka kai za ta yi muhimmanci ganin cewa kusan da damansu daga ciki sun ɗanɗana irin abubuwan da haya jami yake ciki sannan kuma za a iya yin wani sulhu ko yarjejeniya tsakanin su a tabbatar da an miƙa mulki ba tare da an ciyar da ƙasar baya kuma ta shiga hayaniyar da sauran ƙasashen duniya duniya suke shiga dangane da sha'anin zaɓuka ko kuma zargin yin magudin zaɓe ko bijirar shugaban da aka kada cewa ba zai mika mulki ga wanda ya kada shi ba. Mai yin abin shi shi ba kai shi wanda ya ci zaɓen ai za a yi magana da shi ba da shi ko ya magana cewa an yi yadda sai na wani abin nan sai irin immediate abin nan kamar ta shi ba na mai ta sun ya kuma lallai lallai sai ko za a mutane shi a gaban shari'a saboda yi wannan ko wancan ba to ne bambancin su amma shi akwai abubuwa da yawa na ɗaya tukun ya riga ya yi mulkin nan na shekaru da yawa na biyu kuma ya san cewa ga wanda yake zaɓe abin da za a yi shi za a bi ta hanyar lalama kuma ci sa a cikin shi kenan amma sai an ba shi waɗansu tabbacin cewa ba fa za a zo a da shi ba kuma ba da zai zo da shi za sai yana da halin da zai hana wannan kuma yana iya hana ko zama yake ya ke tafiya da wuya a yi wani abu da da ake za a mai da abin saniyar ware kamar da ake mafi saka shi a ɗan hakan ne da hankali hankali har kasar ta lalace wanda sai ta shafi kowa ba shi kadai shugaban ƙasar ba don da za a yi wannan ba fa shi ake ba kasar gaba da ake ba. wato kana ganin kamar shugabannin kasashen najeriya da ghana da senegal da ke wannan shiga tsakani za su iya yin wata yarjejeniya da sabon shugaban da aka zaɓa mai jiran gado cewa kada a tozata ko kada a ci yaya jami mutunci shi da sai watakila ya sake zaɓen nan cewa lallai an kada shi. in eh, kwarai da gaske abin da ya kamata kenan sai kai za su yi mishi magana su ce ka ga wannan abin da suka yi da shi zai tada hankali kuma kada ya manta fa cewa ba duk mutanen kasan nan su zaɓe shi ba kuma su zaɓe kuma bai kamata su su baro su dawo ba tare da sun tabbatar da abin da ya ba. Ambasada Lawal Muhammad Munir kenan wani kwararre akan sha'anin diplomasiya yana tsokaci akan muhimmancin wannan ganawar da ake yi da Yahaya Jami domin ya haƙura ya ba bori ka ya hau dangane da barazanar da ya yi cewa lallai za a sake yin zaɓe a ƙasar ta Gambia bayan da aka kada shi a zaɓe kuma har ya karɓi cewa lalle an yi mai wannan kayan. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.